daga masar za mu je wanda kuma shi ne na sun wasu wasu sa da biyu da biyu sai ba ne a kankan aya talatin da hudu cikin wannan sura mai albarka adam haka ne ko fa illa aba wa takbara wa kana min al-kafirin amma ba mu ne ne ka saboda dangantakar da ke tsakanin da ayoyin da ke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 illa ga annabi adam alaihi salam fa kallafu gaba ɗaya mala'iku sai su yi gida illa iblis sai iblis ne kadai bai yi ba aba shi ya ce wasakbar ya yi girman kai wa kana min al-kafirin ya kasance cikin ne ba din kana wanda kuma ne sun tabbata da tsara bi ma'ana fara min al-kafirin wato sai ya zama cikin kafir idan aka ya zama kafiri wato yana da ba kafiri ba ne shi na abin da suke kanta daidai da fadin Allah ta'ala fa sa'ama qatana min al-muhamminin فالتقمه الحوت وهو مليم كان من المرسلين يعني صار من المرسلين wadan kuma da wasu suke yaba zan kada yana nan a matsayinsa ma'ana kana min al-kafiri da fi ilmin lafiya to yi dama san ya gaba cikin ilimin sa yana da sanin yana da cewa iblis ta ce. ko da a farkon al'amarin sa an ga akwai salaha amma a ƙarshe ga yadda ya zama ya bayyana da mutane abin nan da ya bayyana da mutane wannan abin da sananne a wurin Allah din ka sun bayyana ina ba da gudu kuma ruwa ta tattauna a nan da dangane da shi iblis a cikin wata zuriya ce sun eh, yana cikin mala'iku ko kuma wani hadisi cikin wannan ne hadisi ya fita cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa ya bayyana cikin hadisi cewa kulli tatil malaikatu lin nur malaiku an musid da cikin haske daga haske aka halittu malaiku shi ne sadarin haske wa kulli aljannu min marijin min an halittu da ce wa ka amma عمل الدين بالعجلة أكثر حقا جاء بسوطة الأسلام والرجل الله يا باب الأبال الشيخ البخاري هو يعمل في سبيله إن لكم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من الباب فإنا خلقناكم من تراب وهو حق عليك أن النبى آدم عليه وكان في ورقة فيها في ولم يكن في سورة إن إبليس ينأت من ملايكوني ولد أنا أنت قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس da aka yi istisnar iblis daga cikin malaiku sai zato shi ne al-mustasna malaiku kuma al-mustasna ne wannan istisna wadan kuma da nake yi lissafa su cikin cikin malaiku kowa shi ma zai malaika an bai da wadan kuma da nake cewa ba malaika bane jiki aljari ne saboda su su sabi ta ba da bayani fa sajadu illa iblis kana min al-jinni وقفت عن امر ربي افتتخذوا له وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو تلك الظالمين بدلا الامام ابن القيم في صادق وغنزلوه ذا بذاك الشكر لكن بسكتي ينا كما لا يكون صفر هو من الملائكة بسورة في لكن بسكتي ينا كما من فنادى لن تلك الله هو من الجن بمادته وأصل كيفته yarju asalin sinadarin halittar sa da za a da aka halitta da zuwa kan jiki asalin da na mala'ika da za ta juna tsaye da ya haɗa guda biyu wannan malaman ɓangaren suwa sallah wannan malaman ɓangaren suwa ina ba za mu yi illa iblis wa wa girman kai da yake da ba ta ta Allah قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين طاهين حديث يتفتى أسفل في البخاري ومسلم بدأبو ولير الله Allah sallallahu alaihi wa الله ya ce, عليه وسلم ياتي wa الله ta ala ya annabi Adam yana dogo mai tsawon guda ya ce ala ula'ika al-mala'ika da wani adadi na mala'iku san ka je musu sallama fasami al-shayyunaka ka saurari wata irin gaisuwa za su yi maka wannan abin da za su gaishe ka da shi tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyyatuka shine abin da za ku gaisar da juna sai da zurriyyar wa qala sai annabi qala bi sai ce assalamu alaikum yace da malaiku kenan assalamu alaikum wa qalu sai malaiku suka ce assalamu alayka wa rahmatullah fa zalla fi fadaduhu wa rahmatullah sai suka kara masa kalmar wa rahmatullah wa kullu man yadkhulu al-janna ala surati adam da Allah ya yi wanda zai shiga zai shiga ne a sufar da aka halitta annabi adam kai tsawon mulki walam yazal al-qalbu yanqusu hatta al-an amma tun daga kan annabi adam zuwa yau halittar kuma ake rage ta ake rage tsawon ta har ya zuwa yau ma'ana mu din da yanzu da an kwatanta da wani karni da suka wuce baya sun fi mu girman da su wanda za su zo nan da mun komo bisu an za a je kuma a samu wasu sunan da wasu wasu wasu suna kasa. wannan hadisi ya ce nuna cikin sai su sari da babban abin da wannan ke nuna mana wato alaka tsakanin wannan hadisi da fadin Allah ta'ala wa kullu ya adam mutu ya annabi adam uskun anta wa zawjuka janna an ce mutu ya aljanna daidai lokacin yana mai tsawon zurafi cikin gaba mu kuma insha Allah za a ce mu shiga aljanna muna mai tsawon zurafi ya adam ya kai adam su su an ko zo su san sai ku zauna cikin aljanna kai da matarsa wa kula min afuti daga al'amuran da ke da dukkan dangin abinci ko abin ko abin marmari razadan yalwatatti wanda babu kunci da sarari haihu shi ma irin yadda duk ko gada ma wala taqraba hadhihi shajara amma kar ku tafi wannan ya